wasalatu wasalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ba'd yan uwa masu kallo da sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da ikonsa da nufinsa da yaddarsa ya ba mu dama muke haduwa ta wannan kafa ta Afirka TV 3 inda muke faɗakar da junanmu akan abin da ya shafi addinin mu da rayuwar mu. wadda kuma waɗannan halakokin da muke gabatar da darasi a ciki muna bayani ne akan ƙaunatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matsayinsa a addini da kuma yadda sahabbansa suka ƙaunace shi a lokacin da yake raye da kuma bayan rasuwarsa yadda sahabbansa suka ƙaunace shi kuma suka ɗora daga inda ya tsaya na jaddada da kuma aiki da sadaukarwa ga wannan addinin da annabin Allah sallallahu alaihi wasallam aka aiko shi da shi sa'an nan muka shiga bayani akan abin da ya shafi wato ɗabi'unsa da Allah ta'ala ya sanya cewa duk wanda yake son ya yi koyi ya zama mutumin kirki ya ɗabi'antu da ɗabi'u na gari to ya nemi hakan a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mun faɗa a dunkule irin ɗabi'unsa cewa alkur'ani shine ɗabi'a manzon Allah halayensa wadda duke ƙaunatarsa kenan ya nemi halayensa Alƙur'ani wanda wannan yana tattare da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mun ɗauko daga cikin ɗabi'u da halayen da annabin Allah ya ɗabi'antu da su kuma ya kamata mu ma mu ɗabi'antu da su don mu ci gajiyan wannan koyin da Allah ya yi umarni mu yi koyi da shi shine akwai tausayi wanda mun faɗi waɗansu da cikin misalin da suke gwada tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga wato nau'uka na mutane wanda daga cikin abin da mu ambata ba hatta dabbobi annabin Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗabi'antu ya sifantu da sifar rahamarsa hatta dabbobi wanda hadisin da ya tabbata a muslim annaban allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan za ku yanka ku kyautata yankan wato ku ji tausayin abin da za ku yanka ɗin kada ku wahalar da shi saboda dabba ne ɗayan ku ya watsa wukarsa ta inda in ya zo ba sai ya dinga gurza wuyan abin da zai yanka ba wannan ke gwada irin tausayin da annaban Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi game da dabbobin da an hore mana su ne mu amfana da su amma duk da haka bai kamata mu wulakanta wato waɗannan dabbobi ɗin wanda yana ciki abin da annabin Allah ya hana wato ya zama na dabba ɗin nan kamar ita ce abin auna saiti a dinga harbinta wannan shi ma haramun ne ko a batta da yunwa wanda ya tabbata a sunan na abi dawud hadisin abdullahi bin ja'far allah ya kara masa yadda da shi da mahaifinsa yake cewa annaban allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga wata gona a madina wato wata gonar lambu kenan sai ya tarar da wata raƙuma a ciki raƙuman tana ganin annaban allah sallallahu alaihi wasallama sai ta fashe da kuka tana zubar da hawaye hawaye irin na kukan tausayin jariri hanin wato ta gwada da ta ga annabin Allah sallallahu alaihi wasallam take wannan kuka ɗin annabin Allah ya taho gurinta sai da ya shafe ta sai yake neman ina mai wannan raƙumar yake wanda irin wannan ya tabbata mu jama'a tabarani hadis abdullahi bin amr ibn al-as shi ma cewa annabin Allah ya wuce wata raƙuma lokacin da zai tafi masallaci sallah ya tambayi ina mai raƙuman bai ba amsa masa ba ya shiga ya sallah ya sake fitowa ya ganta a ɗaure inda ya barta ya tambaya ina mai raƙumar wanda wannan kissa da ta zo a cikin sunan nabi dawud hadisin abdullahi bin ja'far ita ma a lokacin da annaban allah ya nemi mai raƙumar sai ga wani cikin mutanen madina ya ce ya annaban allah raƙuma ta ce ya ce ya bawan allah ka ji tsoron allah game da wannan raƙumar kai baka ci yadda ita ba kai baka sake ta taje ta nemo abin da za ta ci ba ka ɗaure ta wannan kuka da take kukan yunwa take yi Allahu akbar annabin Allah sallallahu alaihi wasallama yake wannan bayani na cewa a tausasa a yi rahama wa dabbobi kada a kyale su a cikin yunwa da wahala wanda mun san hadisin da ya tabbata bukhari da muslim hadisin aisha da hadisin abdullahi bin abbas wadda suka zo bayani lokacin sallan kusufi lokacin da rana yi kusufi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabin Allah yake bayanin cewa an nuna masa aljanna an nuna masa wuta a ciki abin da ya bayanin cewa ya ga wata mace a ana azabtar da ita da kulya wato tana ya yakushanta a jikinta sai yake tambaya me yasa aka ce wannan mace wannan kulyar ta kulle ta a gida bata bata abinci ba bata sake ta taje ta nemo abinci da kanta ba wanda wannan ke gwada cewa duk dai wannan rahama ce irin ta wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya tabbata sunan na abi dawud hadisin abi kafshat al-anmari hadisin abin nan ba kafsha ba yar ka'ab bin malik take cewa annabin Allah sallallahu alaihi ko kuma shi ka'ab ya shigo gidan sai ta kawo masa abin alwala yana alwala sai ga kuliya ta taho sai ya karkata mata abin alwalan ta sha ruwa sai take mamakin abin da ya yi sai take ce mata shin kina mamakin abin da na yi ne ai annaban Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ita kuliya ba na jasa ba ne Allah ya sanya ta tana ɗawafi a cikinku saboda haka dai a duk lokacin da ta bukaci wani abu ya kamata a bata kenan saboda haka duk dai wannan ke gwada irin tausayin da annabin Allah sallallahu alaihi wasallama yake da shi na wato abin da ya shafi hatta dabbobi a muna bayani har yanzu akan ɗabi'un manzon Allah na yawan kyauta wanda ya gina sahabbansa a kai ya munana masu da kyamatan masu wato rowa wanda ya tabbata annabin Allah sallallahu alaihi wasallama addinin musulunci a wancan lokaci bayi da wani kuɗi na shiga baitulmalin musulunci bayi da wani hanya da ake saman masa kuɗi illa hanyar taimako wanda sahabban manzon Allah suke yi duk lokacin da wani abu ya taso sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zaran ya nemi su ba da wani abu mutum yakan yi ƙoƙari iya abin da zai iya yi ya kawo wanda sanadiyan saukan wannan aya ta cikin suratu tauba الذين يلمزون المتطوئين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم wannan aya ta sauka ne a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shelan neman taimako ya kasance cikin sahabban manzon Allah wanda wannan ya kamata a ce mun ɗabi'antu da wannan ɗabi'a ta duk lokacin da aka ce ana bukatan wani taimako kar ka jira ka ce su alaji wane ake jira su wane ake jira masu kuɗi su ake nufi su bayar sabon manzon Allah wannan ba ɗabi'ar su ne sun ɗabi'antu da tserereniya da gasa a dukkan wani hage na neman lada wanda wannan zai fito fili a irin wannan gasa da suke yi da masu dukiya ma hadisin da ya tabbata bukhari da muslim hadisin abi huraira wanda ya zo a sahihu muslim hadisin abi dharrin allah ya kara musu yadda wanda talakawa suka taho gurin manzon allah sallallahu alaihi wasallam suka kawo kukansu suke cewa ya annaban allah masu dukiya fa sun tafi da ɗimbin lada sun tsere mana a wajen lada ta yaya suka ce ya annabin allah duk wani aikin ibada muna yi tare da su na jiki in jihadi ne za mu fita da su in sallah ne gashi nan muna gogeya da su a sahun farko in azumi ne muna yi da su muna yin na nafila tare da su amma in wani aikin alkhairi na ciyarwa ya tashi na aikin haji aikin umra sai su tsere mana ta wannan babi ta inda suke amfanuwa da dukiyar da Allah ya musu saboda ka annabin Allah sun tsere mana a wannan ya za a yi Annaban Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu shin ba zan gwada maku abinda in kun aikata kuma za ku samu lada kuma ba wanda zai kai ku sai wanda ya irin abin da kai to a nan ne annaban Allah ya kwatanta masu tasbihi da hailala da tahmidi da dai azkar yake ce in kun lizimci wannan kuma dai za ku zama na kun samu wani lada na irin wannan su ma masu dukiya da suka ji sai suka shiga wannan bangaren wanda a ƙarshe dai talakan suka sake dawa suka ce to annabin Allah sun ji abin da ka gaya mana suna aikatawa ƙarshe annabin Allah ya ce masa wannan falala ne daga Allah yake ba da ita ga wanda ya so saboda haka dai sabon manzon Allah sun kasance idan aka ce ana bukatan wata gudunmawa ba sa jiran cewa sai alhaji wani ne zai bayar wanda wannan ayar da ta sauka dalilin ta hadisin da ya tabbata Bukhari da Muslim hadisin Abi Mas'ud Uqbah ibn Amr al-Badri yake cewa lokacin da annabin Allah ya yi shelan neman taimako sai ya kasance mutumin da bayi da shi yakan tafi kasuwa ya yi dagon kayan mutane ya ɗauka musu saboda su biya shi idan suka biya shi ba wai don ya ci yadda iyalinsa ba a'a wannan abin da ya je ya samo ta sanadiyan ko dagon da ya je ya yi a kasuwa saboda ya zo ya ba da shi ma nashi kyautan ya ba da nashi tallafin da wannan duk irin yadda suka ga annaban Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗabi'antu na yawan kyauta da kuma wato kyamatar rowa saboda haka ya kai gama duk wanda ya samo a lokacin da ake tara taimakon sai munafukai suka kasance suna izgili wa manzon Allah wanda ya zo da shi da yawa sai su ce wannan riya yake nufi wanda ya zo da shi ɗan kaɗan su ce to Allah me yake bukata daga wannan ɗan abin da ka kawo yasa Allah ya ce alladhina yalmizuna almutawwi'ina minal mu'minina fi sadaqati walladhina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhira Allahu minhum wa lahum alim saboda ka wannan izgilancin Allah ya mai da masu shi ya ce to su kuma suna da wata azaba mai raɗaɗi saboda wannan izgilancin da suke wa sahabban manzon Allah har yanzu daga cikin wannan tarbiyya ta rashin rowan da annabin Allah ya tarbiyyantar da sahabbansa zai fito mana hadisin da ya tabbata Bukhari da Muslim hadisin jabir dan abdullahi allah ya kara masa yadda da shi da mahaifinsa yake cewa lokacin da allah ya yi wa annabin allah wa fati abubakar ya karbi ragaman jagorancin khalifanci sai abubakar ya yi shela yake cewa mutane in akwai wani wanda yake bin annabin allah wani abu na bashi ko akwai wani alkawarin da annabin allah ya yi wa wani cewa zai bashi wani abu to ya zo ya faɗa a yi masa abin jabir yake cewa sai na taho gurin abubakar siddiq radiyallahu anhu na faɗa masa cewa annabin allah ya man alkawari cewa da a ce dukiyan baharai ne ya iso ina raye da zan baka kaza da kaza da kaza ya yi kamfata cika hannunsa so uku sai ke cewa wannan alkawari annabin allah ya mani shi to a wannan sai da ya gaya wa lokacin da dukiyan ya zo jabir ya zo ya samu abubakar ya faɗa masa abubakar ya shagala bai masa bai cika masa wannan ba ya sake dawa na biyu na uku da ya faɗa masa na uku ya ce sai jabir da ya ga kaman abubakar ba zai masa abin da alkawarin da annabin allah ya masa ba kaman dai ya fusata sai ce to shikenan in ba za ka bani ba to kamar rowa wannan kalman da jabir ya faɗa cewa ka yi mani rowa da ta faɗa kunnen abubakar hankalinsa ya tashi ya shiga irin wani yanayi da yake cewa ka ce in maka rowa akwai wata cuta da wata annoba da ta kai rowa saboda ka a lokacin atake abubakar ya yi umarni aka ba shi abin da annabin allah ya alkawaranta masa saboda an sifanta shi da jabir ya yi da kalmar rowa wannan abin ya fi masa komai muni da tashin hankali saboda haka wannan ita ce ɗabi'a da annabin allah sallallahu alaihi wasallam ya tarbiyantar da sahabansa a kai wato ba sa ma wato bukatan a sifanta su da rowa wanda wannan ya kamata yadda al'umman musulmi suke da yawa za ka ga wani abu ya taso mana wanda bai taka kara ya karya ba a irin yawan mu ba sai mun jira masu dukiya ko masu hali ba wanda su ma wajibinsu ne su ciyar da dukiyansu ta hanyar haɓaka addini to amma mu ma talakawa ɗan abin da muke da shi da a ce mun ɗabi'antu da ɗabi'a irin wanda annaban Allah ya tarbiyyar da sahabbansa na rashin rowa wallahi da mun ci nasara a fagege da yawa na rayuwa da kuma sassautawa yanayin da muke ciki na talauci da wahalar rayuwa Allah ta'ala ya samu sifantu mu ɗabi'antu da waɗannan ɗabi'un da annabin Allah ya ɗabi'antu da su kuma ya tarbiyyantar da sahabbansa a kai a nan nake cewa subhanaka hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Oh.